wallahi ni da za a min aure wallahi daɗi zan ji na rantse da Allah ko ta ma Allah kai ni ranar farko mun san ana yin kukan na a ce wai amarya an kasa tana kuka ni wallahi baran yi kuka wai dai ce da Allah da annabi ayi sauri a kai ni idan aka kai ni kuma daki na ina zuwa zan ce mai kusan miji yana cewa ga kaza nan ko in na ci kaza na goje in ce ni na fito ne da na sake ni dai da na da an banni wallahi da la'in dafa shinkafa ta da wake ta dahu ni ta da yawa wallahi in ci da mai da yaji oh ni goma da me ma ni ji zan yi dau na an kwakwada akai wallahi faro zan fara ja har ci ba zan ja ba idan ne aure aliyu kai ma an ka zo wallahi zan ba ka zan rage ah, ma a za mu ci wai mu ci tare qur'ani ne da safan aje ma ka ji zuwa idan ka kwana to akan gadon mana Eh? Wallah ƙarya yake yi fanni kira jin shi. da an ji ku kera ki. Eh kuma ba haka ne ba dan biyuti ne to ka kwana a kitchen. Wallah a kitchen zai kwana. Na zai da girma Allah a kitchen zai kwana. kwana kitchen ba.